tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da takwas ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na sha hudu daga cinjeren giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikiri wa athar shari'atul islamiyyati fi azizi. واللف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس رئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوكين سركي غافر تامش idan yan ba su manta ba mun shiga gaba na biyu al-mabhath mala yana mana bayani a wannan gaba na biyu don gani da irin wannan tunani mai kyau da ɗora mutane a cikin aminci cikin nazariyan da za su yi ko a sa masa su yi to yana da kyau ya zama tunani ne da nazari wanda yake da sos daga alkitabu wa sunna in ba ka bai don kuka saki kanku da sauran matasanku za a rika masu barbaran tunani daga wasu wajaji madadin ya zama ko ke juya societinku sai ya zama wasu ne can suke juya ku da wani tunani nasu a abin da ake kira da gazuwal fikir a yake tunaninka a mai da kai wani mashirmanci shi ne abin da makaranta cikin tafsiri yanzu wani yana can kawai bai yadda kuku ku zauna lafiya ba sai a zo sai a samu su sakar sakarkaru daga cikinku sai a ba su kudi sai su kungiya wancan tunanin da ake da shi na hana ku hankali da zaman lafiya da ci gaba shi kenan madadin makiyanku da ke nesa in suka zo aka ga fuskansu da launin fatansu da wani abin nasu mai yi wa ki karba amma yanzu waɗanda za su taimaka wajen shiganku bala'i su ne ƙaumin min jillatina wa yi kallon muna bi alisinatina to dole ne a tsaya a yau mutane bayanin irin yadda ya kamata ya zama suna tunani don tunanin ya zama mai kyau ne idan mutu ya zama koda yana da tunani mai kyau amma bai da hangen nesa abin da yake hange shi ne abin ke gaban shi yanzu tunanin abin da zai je ya dawo gobe da jibi da gata bai haka to shi ma sai ya haifar da bala'i da musiba kun gano wannan da kyau Allah ya taimake mu mala yake cewa wata makkanar talhis ahamiyyata amnul fikri fi nukwatid taliya mala yace ce zai yiwu a takaita bayanai a dunkule suri ɗaya dangane da fitar da abin da ake ce ma al'amnul fikiri a cikin waɗannan nukutsotsi masu zuwa cikin waɗannan nukat wanda za mu tattauna na farko annal amnal fikiri yi ƙulil umma a hammu khasa'isiha idan aka sa muku tunani mai kyau to wannan tunanin zai tabbatar ma al'umma abin da ita take banta da shi kusancewa a matsayinku na al'umman gari kaza a matsayinku na musulmi a matsayinku na iyaye a matsayinku na 'ya'ya ko surakai to gafin rawan da ya kamata ku taka garinku ya samu cigaba addininku ya samu haɓaka sannan waɗanda ba ku ba masu shigo cikin addininku su shigo garuruwanku don ku samu haɓaka barin gaya muku wata magana guda ɗaya idan ya zama ba ku da tunani mai kyau ko shine za ku kyamaci baƙo shi baƙon da ake kyamata shine wanda zai iya zuwa da fitina cikin al'umma amma duk lokacin da ya zama ba ku samun baƙi suna shigo ku ba inda za ku ci babu garin da ke ci gaba ba tare da bako ba ko madina ta samu ci gaba ne saboda bakin da suke zuwa mata sakamakon hijira amma idan ya zama bakwa da nazari da tunanin waɗannan abubuwa to ba kuma san me kuke yi ba ana son kullun ya zama a matsayinka na musulmi mai hankali kana da kyakkyawan nazari cikin alkur'ani yaya za ka samar makanka da al'ummanka da addininka ci gaba kullum abin da ya kamata kenan to amma ci gaban nan ba zai yiwu ba kila ba maki sai wani ya zo daga doso inda hali a je a zo da shi a mai takaddun zama ƙasa a fahimci ɗabi'un shi da halayyan shi da kowa da komi nashi sai a shigo da cikin al'umma za ga garin na ci gaba shi yasa ƙauye bai ci gaba ƙauye na nan waje ɗaya daɓar kuma baya zai ƙara yi me yasa kake gani idan aka bude makarantu manya har ma wani lokaci kananan sai a ruga a tafi kasan waje sai a ɗibo su ƙwararru sai a kawo su me yasa kake ganin idan aka samu manya-manyan ma'aikatu sai a ji a nemo ƙwararru ko daga wasu jihohi ne ko ma daga kasashen waje sai a kawo su to amma a nan jihar kaduna da aka yi haka 'yan siyasa sai suka shigo cikin abin shigo wanda suka yi sai suka nemi su mai da 'yan jihar kaduna wawaye jihar kaduna jama'a ba ƙauye ba ce ya kamata ku san wannan duk abin da za a kawo al'umma su samu yaukakan arziki da ci gaba mu a nan jihar abin da muke so kenan duk wanda ba zai iya ta hakikin wannan gayan ba 'yan jihar kaduna ba sa san shi an gani ai muna da ƙwararrun ƙwararrun ya suke eh ya kawata duk waɗannan abubuwa matsa mu fahimce su idan ya zama ƙauye bai ci gaba ba birni bai ci gaba ba to ƙauye birnin ba zama ƙauye kenan ka ce ai sai ni sai ni sai mu sai mu ba inda za ku kun gano wani da ke ku ba inda za ku ɗaukowa na ɗaukowa na ɗaukowa ne wa zalika bi taqiqit talahum walwahada filfikiri walmanhaji wal manhaji to yanda za a samu wannan ci gaba ko ina sai waɗannan abubuwan sun cika bita keke talahum wal dole ne sai ya zama an haɗu daga ran da kuke son ku ci gaba kuka ce a rabu to shike na farko kun faɗi kun kai ƙasa kuna tare sai kuka rabu in sauran duk sun samu kun kai ƙasa dole ne sai kun yi haƙuri da juna kun tafi a tare kun ɗinki na waje sai shigo sai ƙara muku ƙarfi amma in ku a ciki kuka rabu kuka watsi saboda abun duniya ko siyasa ko wani shirme to shi kenan kun kai ƙasa ko ba ku ƙara tashi ba shi ne ma ce walwahada ya zama kun ɗinke tsintsiyan kori ɗaya filfikir wajen tunaninku wal manhaj da manhajin da kuke tafiya a kan shi wal gaya kuma wani target kuke da shi me kuke son ku cimma sai kun tsaya kun tsara wannan duka amma daga ran da mafi yawancin ya zama harkan ku kwaɗayi ne to kazan shi mai kwaɗayi kullum kokari yake barin turawa ne barin ingiza ne barin yi kaza barin yi kaza saboda ni kadai in ma mai kaza to idan akwai mutum ɗaya a ƙasa mai wannan ku to kasan ba inda za ta sai ta kare ba inda za ta wallahi saboda kaga wannan mugun nufin nashi yana nan zai sai da wani IDN, kaga yanzu inda shi ɗaya ne yanzu zama su biyu in za su gayyato madadin a da zai gayyaci mutum ɗaya ne yanzu a gayyato mutum biyu ne su zama su hudu daga hudu sai takwas haka haka gaba ɗaya sai ɓata al'umma dole sai tunaninku ya zama iri ɗaya a bisa wancan tsarin bayanin da muka yi na biyu annahu fi qiyabil amn al fikri sayakuna hunaka khalal fil fi jami'i furu'ihi duk lokacin da ya zama an samar da giyabil amn al fikri tunaninku bai da aminci kun zama yan oda ba ka da izinin kai nazari a kanka sai dai wani ne ya sa maka nazari in ka saba kuma ya muka kwarmato to sai ya kunu hunaka halal to an samu fa matsala fil amni zaman lafiyan wurin ma ba zai samu ba fi jami'i furu'i a dukkanin rassan daga ran da ya zama ba ku da tunani mai kyau an rasa shi a bisa tsarin da mu gabatar a baya to in ƙasa ne ba ta zauna lafiya ba, in ma'aikata ne ba ta zauna lafiya ba in makaranta ne in asibiti ne in kwai ko dandali ne wajen zaman shakatawa ana rasa wannan ko ko da zaman lafiya da ci gaba har abada ba za ku yi ba aka za ku yi taba gamniya tsammanin ku za a tashi za a tashi sai kuma ya zama to ƙara zama ma kuke yi na uku annal fikar kun tunani fi hazil umma wacce ake son wannan al'umma ta yi ya yastamiddu jazuruhu min aqidatil umma ana ɗibo tsantsan shi ne a cikin aƙidan ita al'umma kun ga yadda muke samun matsala da mutane da yawa mutum zai zo yana ba da shawara da ka da tunanin shi da abin da zuciyar shi ya riya mai ana bin wannan bata za a yi sai a ce mu manhajin salafiya muke bi e to ya wannan matsalan da ta taso ya magabatan mu suke tunani akan wannan abu mai nazarin wannan abin sai a dauko ma ni a kashin gaskiya tsakani na da Allah waye tsakani da Allah ne waye za a hukunta al'umma da shi ni ma sai in ci tsakana da Allah ne haka ne ba ka ake yi ba ka ɗauko daga ƙidan al'umma musallamatuha wa thawabatiha abinda zai sallama al'umman ta zama cikin aminci wanda ta yarda da shi da kuma abinda zai tabbatar da ita wa huwa alladhi yuhaddidu eh hawiyataha wa shakhsiyataha wa ha. wanda zai tabbatar da rayuwar al'umma hawai ta rayu sannan shaksiyan al'umman ya zauna sannan zatin ta arga ganin ta a matsayin mutum ba dodori da ko dodon gona ba ga za akwai mutumin da za a gan shi kawai tsaye san dandam amma shi da dodon gona uwarsu ɗaya su da <clears throat> bai da tasiri cikin society to ba ka ke sa al'umma da zama ba jiya kuke da tasiri a garin nan eh to duk yadda za ku yi wannan tasirin ya tabbata ku to ya tabbata ya za ya tabbata shi ne a baya mai tabbatar da ku shi ne kuwa tunani mai kyau ku to ku tsara wannan tunani mai kyau ɗin ku tsara gaskiya da amana ku yi suna wajen zaman lafiya ku yi suna wajen kuka nazari ko gaya mutane za su ga nazarinku ya fi nasu ku shi kenan za a waye gare shaksiyanku da zatunku da rayuwanku a wurin da haɓakanku to gaba-gaba yake yi na hudu an na ta haƙiƙa al'amnar fikiri huwal madakalar haƙiƙi lil'ibda'i wa tsawar wannamawi li hadaratul mujtama wa zakafati ƙwale yake cewa kun ga tabbatar da ko tabbatan al'amnar fikiri huwa dakal alhaƙiƙi lil shi ne abin farko wanda ake son a tabbatar da shi almadakhalul haqiqi shine mashiga na tabbas lil ibda'i wat tatawwur wajen abinda me mabda'inku me za ku farar sannan in abin ya samu tatawwur na canza yanayi kuna da tunani dama original ajiyayye in haka ya faru to kuma menene plan B ɗinku kun gano wannan da kyau ko kuna da plan a plan a to plan a ɗinku in yi felin shi ne madakhalar haƙiƙi to in an samu ta tsawar canji to kuna da plan b kaga kenan kuna tunani ya ku samar da wannan wannan mawi in ku abin kuma yana haɓaka to me plan c ɗinku ishe da hadaratul mujtama na irin yadda za ku samu wayewan al'umma wa da irin yadda suke samar da ci gaba cikin gaugawa bar ku gani in gundo kuna harka ku ku rika auna jama'a da yanayinsu ku daina auna kanku da bukatunku abin da ke jefa mutane cikin matsala kenan so da dama mutane suna auna kansu da bukatunsu ne sun manta da mushtama ba fa su kadai ne a wurin ba ba su kadai ne a garin ba ko ba su kadai ke yin irin wannan abun ba Don ran da jama'a ba su fahimci wannan ba ku sun shiga matsala so ake kullum ya zama kwakwalwunku sake ba ce wajen tunani mai kyau kuma tunanin ya zama mustamit ana karfafo shi daga alkitabu sunna akan manhaji na aqida tabbatacce amma daga ran da aka rasa wannan to matsala babba ta faru cikin al'umma Allah ya kiyaye na biyar an ta haƙiƙi anna fi ta kaikihi himayatar lilmustama in aka yi tani mai kyau a bisa tsarin da muka gabatar to shi zai zama tsaro da kariya ga al'umma matan gaba ɗayansu wani shababi khasa musamman matasanku za ku yi tarbiyyansu ma in yi zan babu nazari da tunani mai kyau cin al'umma in matasa suka falli daji ko to ina gaya muku sai sun wargaza abin da kuke yi sai sun bata muku suna kuma jama'a sai sun kyamace ku duk yanda za ku yi kokarin kwaskwarima da kwaskwas ku kun yakin banza wiqayatan lahum mimma yaridu alaihim min afkar da dakhiya eh, dakhila kuma wannan shi zai zama masu kariya daga a farauto tunani na waje wanda shigowar wannan tunani na waje zai rusa tsarinsu ne gaba ɗaya mai da su baya to tsara wannan tsarin da kula da wannan al'amarin to zai ba ita mujtama'an dama daga tsara kanta daga barbaran tunani na banza wofi wanda za a yi mata na shida annal amnul fikiri ya bahatu fi kayfiyyati tasaddi lil jarima amma wa jara'imi al-unuf al ke ce al'amnul fikiri in aka samar wa mutane da tunani mai kyau irin wannan da nazari nagartacce ya fi hausa fiye ke fiye tattasaddi to zai tsara ma ita wannan al'umman yadda za ta tunkari liljari matul'amma fitina wanda yake gama gari ta suna tanin ya za mu dakile zanga-zanga ya za mu dakile yaƙe-yaƙe da fitintunu tsakanin manoma da makiyaya tsakanin ƙabila kaza da ƙabila kaza tsakanin addini kaza da addini kaza duk za su samu tsari da yanayin da waɗannan abubuwa gaba ɗaya za su daƙile shi wajen ra'imil onof da kuma laifuffuka na tsaurin tunani irin wannan tunani na boko haram ko is ko alka'ida da sauransu za ku gano yadda za ku yi maganin wannan abin a cikinku kafin abin ya girma ya buwaye ku ya buwaye kuma hukuma duk ta hanyar nan za a yi maganin wannan abubuwan ta zo na littafin a ce ba bukatun shi al'umman an zaunar da su an makarantar da su waɗannan abubuwan tsarin da ya kamata a yi hukuma ya kamata ta shigo cikin wannan idan ta hukuman ta zo mun ne ta ba da shawarar yadda ya kamata su waɗannan littattafan ya kamata a zauna sai a ɗibo malamai biyar biyar a dukkanin ƙananan hukumomi mu je jihar kaduna yanzu mu ɗauka cin da cikin ta muke sai hukuma ta ɗauki nauyin waɗannan malamai ne matasa ko ba kowa za a kawo ba cin da wani na kusa da kwamishina ko yana kusa da wani a zo da shi za na ko wanda yake da fasaha yake da ilimi yake da karbuwa cikin jama'a kun gano wannan to shi za a ɗauko kamar biyar a kowace ƙarmar hukuma to su waɗannan biyar biyar ɗin sai a zaunar da su malami ɗaya sai ya zaunar da karantar da su waɗannan littafan duka da kyau su gane su fahimta ya zama cinsu da shansu da komi sanda za a yi karatun indin mako an ware kwan ɗaya ko kwana biyu ne to da transport da wajen kwanansu da komi ita hukumar za ta ɗauka sai a zo a zauna a karantar da su a wayar da kansu to in sun tashi koma ƙananan hukumominsu sai a ce abin da ake so a kowace gunduma cin yanzu kun ga abin ya ƙara raguwa to sai a ce ɗibin mutane malamai masu irin siffan da aka zaɓa nasu mutum goma goma waɗannan sai a raba su gida biyar ɗin mutanen waɗannan da aka karantar da su aka yi masu wancan karatun ba fa katin bita za a yi masu ba katin tsintan ƙwarƙwata za a yi masu sai su su zauna su karantar da waɗannan mutanen gundumomin in sun gama dama littafan nan za a ba su za su raba mu kowa to sanda aka gama karantar da 'yan gundumomi su kuma sai a tura su unguwannin da ke wannan gundumomin duk da yamun hukuma kai masallaci kaza kai waje kaza kai kaza kai kaza sai a zo da littafan gaba ɗaya a raba ma ɗaliban ilimi gaba ɗaya to su waɗannan su kuma sai zuwa sai su karantar da al'umma kaga yanzu gwamnati tana da source tana da hanyar da za ta rika bi cikin sauki tana isar da saƙonni ba cikin matsala ba wannan ta'addancin da ake ta kuka da manufofin hukuma da sauransu yadda musulunci ya tsara kamar al'adillatu shar'iyya ke bayanin haƙƙin ra'i war ra'iyya a ce an mai haka zai wahala ka ƙara jin wanda ya zauna a dandali ko ya gidan rediyo ko irin waɗannan kafofin yada bayanai da sada zumunta na zamani ya je na zagin hukuma ko yana ƙoƙarin da fitina ba wanda zai ƙara yi ba su san haɗarin abin da suke ciki ba ne kamar ya lalasaf ko ka faɗa ba ji za a yi ba wani kuma ya ji zai ce wannan shirman wane ne bai san wannan cin da ana yin wannan ta'addancin da sunan addini ba ko tunaninsa aka ɓata a yi aka calling attention nasu da yawa ba za su shiga ba wanda suka shiga kuma da yawa za su fita wanda suke ciki kuma za su shiga cikin shubuha an yi nasara ko ba yi ba abinda kasan saudiya ta yi kenan allah madaukin sarki ya taimake mu na bakwai malai ce an na fita keke siyanatar lishari'a wa zabban an hayadiha tabbatar da tunani irin wannan mai kyau a bisa wannan tsarin bayanan da muke yi to yana tabbatar da kiyaye shari'a da kuma kare mutuncin shari'an ne li'annal gaya allati haƙa allati yattafiqu alaiha jami'al a'da'il islam ma da ce saboda manufa na ƙarshe wanda dukkanin makiya musulunci suke son su cimma hiyar ta'an wa fi fiha shine su soki shari'a kuma su samu al'umma shakka game da ita cewa duk wannan bala'in da ke faruwa na kashe-kashe da ta da hankulan jama'a to ai ba cewa suke sa su kafa shari'ar musulunci ba to ai dama haka musuluncin yake haka shari'an yake haka kaza yake amma ana zama aka wannan tsarin da muka ba da shawara ko duk wannan zai kawo duk wanda ya zo masa da tunanin a fitina sai zara rabu mutane waje muna zo na lafiya domin san wannan ƙarya kake yi. kai wakilin wasu ne bayan da za a yi da amfani da shi balantana ya sa mutane shakka game da sakon da annan muhammad ya zo da shi ma'ala ce tilka a hammu malamihi a hamiyyatul amnal fikiri wannan bayanai guda bakwai su ne mafi mahimmancin abin da muka hasa su dangane da al'amnal fikiri fi hayatul fard wal mujtama wal umma wanda zai tabbatar da natsuwa da aminci da ci gaba da yaukakan arziki ga mutum ɗaya da taron jama'a da kuma dukkan al'umman duniya mimma ya tammu inaya hitima mu bihi min jami'i shara'i'il al'umma wa a atayafi al-mujtama da ce wanda dukkanin wasu shari'o'i da dukkanin wasu al'ummomi masu kyakkyawan tunani da dukkanin ɓangarorin al'ummomi na su duka wannan suke son su tabbatar a cikin jama'ansu to shari'ar musulunci na da wanda ya fi wannan an gano wannan dole ne a zauna a waye da kan mutane a nuna masu abin da ya dace abin da ya kamata da dai sauransu haka ya kamata a yi ma al'umma ita al'umman sai ta samu ci gaba mun gano wannan da kyau ku inda za mu ci gaba shi ke na magana ya kare mukan faɗi wasu maganganu cin abubuwan da muke yi na yaba mu gwamnati mutane sun ɗauka bambaɗanci muke muna yin abin da yake daidai da karatun ne yanzu mutanen kudancin jihar kaduna fata masu tunani aka yi jama'a su bar 'yan siyasa da attajiransu da kuma wasu ɓangare na malamansu suke wasa da su wajen hana su zaman lafiya don su waɗannan su ƙara samun kuɗi su ƙara daddafe matsayi da madafin iko su kuma kullum in za a kashe su za a kashe su za a lalata ma gonaki a lalata masu dabbobi a sa masu dokan taɓaci su shiga gudun hijira a kamo sun sa a tsari kullum sun sa kan cikin fitina ba su tunani mai kyau sai abin da aka tara su aka yi masu barbaran tunani na banza na wofi ɗauko isa yanzu ana cewa an kai ka kudanci za ka ji me yasa ba zaman lafiya me yasa ba su da tunani mai kyau suna kin duk wanda ba su ba an sa musu kabilanci an sa musu in ba addinin su ba ƙarya ne an sa musu wariyar launin fata da dai sauransu shi su da dama in dalilin magana ya haɗa ni da wasu daga cikin su ce masu nake babu alheri gare su irin gwamna nasir ahmad yan rufai duk da na san 'yan siyasa da yawa za su jawo shi na ana ba abin da ya dame mu jama'a mu muna karantar da addini ne kuma addinin namu yana karantar da mu mu sa adalci mu kiyaye amana mu yi abin da ya kamata mu aje komai a mahallin shi abin da yake yi jama'a na kokarin ya kawar da fitinan da ke cikin kudancin Kaduna ko Nasiru bai komai ba sai wannan to shekaru takwas da zai yana gwamna mu alhamdulillah ku gano fitinan da ke zare na 'yan shi'a da din Najeriya a ce bai komai ba sai wannan alhamdulillah a shekaru takwas ɗin shi amma mutane abin da suke so ko shine a samu kuɗi kashe maraba kuɗin nan kuma ka same su ba kwanciyar hankali ya za ka ce su eh ba ka ganin ɗan tsako uwa shi cikin kwanciyar hankali za ta haƙo ta kawo mai shi kuma yana ɗauka cikin tashin hankali sai ruga a guje mutumin da zai ci abinci a guje akwai kwanciyar hankali yana fita ga waje sai zakara ya kwaci a garshen kwanciyar hankali shi jami'a asara kuma dole ya kwana da yunwa kuma in ya fito nema da daddare yana fuskantar haɗarori ko maciji ko jaba ko muzuru in kuma da ranar ne shirwa bala'in da yake shiga yana da yawa shi sa rashin kwanciyar hankali ba abin da bai haifarwa kuma rashin kwanciyar hankali abin da ke haifar da shi shi ne rashin al'amnul fikiri ya zama tunaninka mai kyau ne wanda yake da asali daga ƙida mai kyau ita aqidan da take da asali daga alkitabu sunna ala fahmi salafil umma wannan bayani ya zo a cikin littafin al-amn al-fikri shafi na 25 zuwa shafi na 69 Allah madaukakin sarki ya saka malamin da alkhairi zamu kwana nan sai karatu na gaba zamu tashi al-mabhath al-thalis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum